Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu tattauna ne kan kowace irin rawa manyan kamfanonin abinci na duniya za su iya taka wajen magance matsalar rashin wadatar abincin a irin kasashe da ke samun matsalolin ambaliyar ruwa da sauransu. Za mu tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zariya, da kuma Dr. Shu'aibu Madugu. darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja wakilinmu madina dauda ta tambayi dr sha'ibu madugu wace irin rawa manyan kamfanonin abinci na duniya ke takawa wajen samar da abincin na'am ba zuwa da nesa ba ma zan kawo maki misali akwai kamfanoni misali kamar bill and melinda gate akwai aatf da muke da sunan kamar su ne arkan office da suka yi kawo wannan bt cotton da kika ga yau ana maganan shi cewa an fitar da shi an samu goyon baya daga gare su sosai domin gaskiya su ma sun taka rawan gani wurin ba da kuɗi da wasu support da ya kamata domin tabbatar da cewa an yi wannan abun a najeriya kuma ta yiwu har a ya kai ga an fitar da shi an sanar da manoma cewa muna da wannan iri a yau kin ga duk abin da aka ce maki ya zama bincike na kimiyya da fasaha akwai abubuwa da dama da yakan bi sai sa kuma yakan ci lokaci daman shi shine na daya kuɗi na cikin harkoki na da yawa wurin bincike mai ma'anan kuɗi ba wai a kawo kuɗi a zuba kuɗi ya bincike ba amma akwai abubuwa da sinadarorin da ake bukata sosai wajen amfani da su kin ga wannan abin kuma suna da tsada musamman wanda mu mun tabbatar manoman mu idan yau muka ce musu ga binciken da muke so mu maku ko ana so a fito muku da wani abin nan ku kawo gudumawa ba abin abin da za su iya taimakawa ya kai ga har an cima nasara ga wannan abun to irin wayannan kamfanonin wurin su ne ake samun goyon baya kuma suke ba da taimakon domin a samu a yi domin amfanin manoma da talakawa da muke da su a ƙasar nan tabbas muna da wanda suke taimakawa sannan banda kamfanoni wada development partners da muke da su yakan kasance grants ba wai lallai sai bashi ba hata irin su bankin duniya da wasu kasashen gwamnatin wasu kasashe suna ba da abin da ake ce ma grant so irin grant din nan kuma idan ya zo ana amfani da su suma wajen amfanin binciken nan da ake yi domin kawo duka irin wannan sababbin fasahohi domin amfani ga manoma tabbas suna da rawar da zai kamata su taka sosai wasu su ciki suna yi wasu kuma sai kuma ba wai haka za su kawo kuɗi su baku ba sai kun nuna musu cewa lallai ga abin da muke son mu yi wannan abin kuma kun tabbatar musu da eh mai amfani ne su ma kuma sun duba sun yi nasu binciken daidai gwagwado suka tabbata cewa wannan kuɗin ba zai tafi bane a banna to sukan zo su ba da nasu guduma su taka rawan gani daidai gwargwado ana samu sukan yi wannan farfesa akwai kila wasu 'yan gaddadami da kan taso wajen karɓan irin wa'annan fasahohi naku da manoma ke korafi a kai na ganin cewa a'a irin da kuka kawo yanzu mai yiwuwa ne su ba su yadda da shi ba kuma ba za su amfani da shi ba saboda tsoro ko dan wani abu da suke ganin kila ana iya amfani da shi wajen musgunawa manoma. To, uh, ni dai har yanzu ban ga irin wannan kalubale ba wanda ya tasiri. Dalili kuwa nakan iya cewa saboda tun farkon zana tsarin da za a yi da za a bullo da iri, mukan tuntuɓi manoma mu ji ina ne yake musu ƙaiƙayi don mu sosa musu saboda haka sun san me ake yi kuma sun san maganin da zai yi musu sannan kuma sun san cewa mu 'yan uwansu ne tare muke da su gwamnatin ƙasar nan tamu muke ma'aiki babu wani abin da muke bari idan ya wuce ya shige musu duhu da ba ma yi musu bayani yawancin bayanan da suke tambaya shine shin idan wannan iri ya zo a nawa zai zo mana ta yaya za mu same shi yawwa tsadarsa da yadda zai kasance mukan yi musu bayani daidai gwargwado ko kuma su ce shin zan iya amfani da wannan irin ko kuma an tilasta min sai gobe ma na sake zuwa shagon mai sai da ingantaccen iri na saya to mukan yi musu bayani dalla-dalla akan akwai nau'in iri wadda wadda ake cewa mai aure hybrid kenan da turanci mukan ce duk wanda ya sake shukawa to zai samu ragowan amfani saboda shi haka nau'insa yake amma sauran iruruwa kamar iri na wake da kuma irin masara wanda ba shi mai auren ba ne ba duk da cewa su mutane gani suke duk wani iri na masara an ce ingantacce ne sai a ce mai aure ne a'a ba haka ba ne ba shi mai aure shi ne wanda ake cewa wannan hybrid din kawai shi kuma shi kaɗai yake da wannan halayya na cewa in ka shuka uba to in ka ɗauko ɗansa ka saki shuka to ɗan ba zai kai uban na nagarta ba amma duk da haka manoman mu mukan ce wannan ya rage naku in kuna so za ku sake kiwo wanne ne uban kenan wanda aka sayo wadda aka sayo shine uban shine ingantacce ko kuma in ce uwar ita ce ingantacciyar wadda ake saya a cikin jaka aje a shuka masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu ka kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe da ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu